يا نساء النبي من يات منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا يا كومتا النبي دو ود a تزود ta zo to za a ninka mata azaba ranar alkiyama ninki biyu saboda matsayinta da darajarta da kuma kare ɓangaren annabi wannan ninkawar abu ne mai sauƙi a wurin Allah.